ya ce malam dan Allah akwai kuskure ko ba matsala dan agaji ya shigo cikin masallaci yana karɓar taimako yayin da ake hudubar juma'a ko ake fassararta to yan agaji gaskiya akwai buƙatar a duba irin ayyukan da suke ana sallah wasu ayyukan nasu na larura ne wasu ayyukan nasu kuma su suke karawa da kansu akwai buƙatar a zauna a kalli ayyukan da yan agaji suke kamar tsaron baburan mutane ana hudu ba suna magana su ce gyara babur ɗinka ko sashi can gurin ko kuma ana hudu ba suna zagayawa da kwando da sauransu suna karɓar taimako domin an tashi kowa tafiya zai yi ko ba za a samu taimakon ba watakila da shi ake zuba man da ake karatu to kaga sai an duba yadda kasan saudiya in ka lura za ka ga in ana hudu ba juma'a za ka ga 'yan sanda suna ta zagaye-zagayensu domin tun da wasu suka kai harami hari a harami 1980 suka kwace haramin suka kama limamin suka ɗaure. suka ce sun kwace ka'aba tun daga nan aka aka aka daina haduwa ai sallah gaba daya dole a bar security sai an gama sallah si tasu akwai kyamarori akwai 'yan sanda akwai sojoji da muggan makamai suna karkashin ɗakin nan suna jira su ji ko za ta ɓace su fito a yaƙi amma ba sa fitowa ba za ka taɓa ganin mutum da makami a waje ba don ka a firgita mai sallah amma a ƙasa ana nan duk abin da kake gani na yaƙi akwai shi karkashin nan gurin a aji an ga wani zai ka abin nan ko me yake ya zo da shi to za a fito da irinsa ko fiye da shi amma da za a fito gindin harami da bindigogi da tanka tanka kai da ka zo sallah sai a firgita ka to sai a ɓoye su inda ba za a gansu ba amma kyamarori suna wacin din duk wani motsi da ake yi in abu ya kai a yaƙi to mayakan suna nan kusa za su fito in ko bai kai yaƙi ba wanda mutum biyu uku za su zo su iya handilin ne sai su zo su yi handilin to za ka ga cewa waɗannan 'yan sandan suna zagaye ana sallah ko sallar juma'a dukkan su salawatu ma za ga akwai security da ba sa shiga wannan sallar sai an gama waɗanda suka yi sallar zo su karɓe su kuma su je ƙasa sina su jam'i haka ake kullum domin a samu security da samun nutsuwa to kaga yin akwai larura da ta sa su ƙasar saudiya suka yi haka ko fatoyin da malamai suka ba su don a kare lafiya da dukiyoyin mutane domin yanzu wasu zo a babura wasu zo a kekuna idan kekunan nan namu da baburan namu da motocin nan namu ba za a samu security ba mu kan ba za mu nutsu a wajen karatun ba suna kaga akwai bukata 'yan agaji sosai a kowane masallaci domin su ba wa mu kariya 'yan mu da sauran 'yan abubuwa ya masu zuwa daga kasuwa mafi yawa ke tawa wajen karatu na ka aji 'yan jakanka da 'yan kayanka wani shi ba karatun ya zo ba jaka yake so ya ji ana kabbara hankalinka ya tafi ana kala rasulullah shi kuma ya dauke ma jaka ya tafiyarsa to kaga dole sai akwai 'yan agaji to amma tasarrufin da suke yi zaka ga suna saba kuma nasosi in ka kalli kakkai magana ana hudu ba man kala li akhihi kaza wa huwa kaza duk waɗannan abubuwan sai kaga cewa to ai sabani ne to dole sai mun yi bincike a kawo dalilai a buga ɗan littafi a ba 'yan agajin su san me ya halatta su yi a lokacin security na masallaci da sallah da ko me bai halatta su yi ba amma yanzu kawai ijtihadi suke da kansu kawai su ga abin da ya kamata su yi sa na 'yan agaji sai suke ga kuma abin sai ta faɗi ya ta yawa har kawai sai kaga kamar dan agaji shi kamar duk hukunce hukuncen juma'a baya kansa shi kawai security ne wasu ma ba sa sallar juma'a kawai suna tsare mana dukiyar mu sai mun yi juma'a mu sai su tafi wani masallacin wasu yi wasu kuma sai su ma ya azhar kawai to duk waɗannan kaga akwai bukata a nemo musu fatawa dan a gyara musu zama ya zama abin da suke ya dace da shari'a kai zama kai kana kyautata wani kuma kai kana rushe naka wannan ya ce mutum ne ya tsallake aya ɗaya a cikin fatiha sai da ya shiga raka'a ta biyu sai ya tuna malam yaya zai yi wasu na ga raka'a ɗaya kadai aya ɗaya kadai a fatiha ba zai sa a rushe wannan raka'a ba sai ai sujjada kabali akan wannan aya ɗaya da aka bari wasu kuma suna ga a'a ai fatiha sai ta zo duka idan muhallin fatiha raka'a wannan abin nan din ya tsere to sai dai a wurgar da raka'a gaba ɗaya a zo da sabuwa in yaso wannan sai ayi sujada ba'adi wani ya ce tambaya ta ana ita ce menene hukuncin mace mai goyo tana cikin sallah ɗanta ya hau da dumar ya yi fitsari ba ta sani ba to in fitsarin ya taɓa ta shine matsala fitsari ko ina aka yi shi in dai bai taɓa ta ba to babu matsala amma in ya taɓa ta kuma ta san ya taɓa ta to lalle ta yanke sallah ta je ta wanke ta zo ta ci gaba da sallah menene zance mafi inganci game da sakin hannaye bayan dagowa daga ruku'u ko menene hujja akan haka akwai nassi ne ba nassi ijtihadi ne da mayarwar da sakin duk ijtihadi ne shi yasa cikin sabanin da aka samu a fatoyin ibn baz da fatoyoyin albani akwai littafi da nake da shi al-ijaz fi maqtilifa fi albani wa ibn baz wa usaimin wata matsaloli ne wani ya tara ɗaruruwa wanda za ka ga ya kawo fatoyin malaman zamanin nan albani ibn baz ibn usaimin duk inda suka yi saɓani sai da ya kawo daga ciki akwai wannan matsalar shi albani yana gan kai sami allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu to ka saki hannunka dan anan gurin ba nassin da ya ce kamar da shi kirji amma shi ibn baz yana ga tunda hadisi caye idan aka ɗago daga ruku'u aka tsaya kowace gaba ta koma inda take to kafin a ina take a kirji kagan an ce ko ina ya koma inda yake kenan hannu sai ya koma kan kirji shi kuma yace an ce kowane hannu ya koma inda yake kafin a shiga sallah kenan kafin a shiga sallah ina yake a sake yake to shi kenan sai a mai da shi inda yake kaga fahimta ce kenan ko inda yake kafin a shiga sallah ko inda yake bayan an shiga sallah wanda ya fassara shi da inda yake bayan an shiga sallah kaga sai mai da shi na wanda yace inda yake kafin a shiga sallah sai ya sake shi sai ya nemo dalilin da yace a sake mai da shi to wannan yasa a cikin sifatu salatin nabi albani yace a sake shi a cikin sifatu salatin nabi na ibn baz yace a mai da shi haka wannan matsala kamar ko ka saki ba wata matsala a ciki ijtihadi ne man asaba falahu ajrani wa man akhta falahu ajrun wahid wanda ce ina fa eh, tambaya ta anan ita ce malam ya mutum ya kamata ya kasance a lokacin da ya shiga masallaci adabu dukhulul masjid kenan ko abinda ya kamata mutum da ya shigo da a'udhu billahi al-azim wa bi al karim wa sultani qadim min ash-shaytanir rajim bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma fta alayya abwaaba rahmatika ya shigo da kafar dama wajen cire takalmin sa ya fara cire hagu kenan ko sannan ya cire dama sai ya shigo har a cikin iya sunna dan fudu yana cewa to kaga in ka cire hagu sai ka dora ta akan dama in ka cire dama kuma sai ka sa ta cikin masallaci to da ka kuma ka sa hannunka ka ɗebo takalma ka shigo da abinka ka samu inda za ka ɓoye su don kawar ya kwashe ma in kuma ka shigo kana da alwala kuma zama za ka yi sai ka yi nafila raka abi sannan ka zauna in ka zauna kuma to abin da za a shigala da shi ko zikiri ko karatun ƙur'ani ko nazarin ilimi wani abu dai da shari'a ta amince wanda ya ce malam ni ɗalibi ne na yi rijista da sunana da na mahaifina tare da sunan garinmu amma yanzu haka malam yan uwana ɗalibai da sauran malamai ba sa kirana da sunan yankana da na garinmu suke kirana kuma ni na fi son a kira ni da sunana na yanka amma yanzu ina neman shawara daga malam shin in cire wannan sunan garin namu da na yi rijista da shi ko kuwa in bar shi to dai garin naku ba wani mugun gari ba ai ba laifi bane yanzu in mun ce imamul bukhari ai garinsu ne amma sunansa muhammadu bin isma'ila muhammadu dan isma'ila sunansa amma yanzu in nace wannan hadisin muhammadu dan isma'ila ne rawaito shi to in ba ɗaliban ilimi ba wanda zai gane me ake nufi amma ko ina kace bukhari to shi kenan amma sunan ƙauyensu ne sunan ƙauye ne bukhari amma kuma kaga ya shahara da wannan amma shi musulun kuma shi kuma sai ya shahara da suna shi kuma inda za ka ce ai saburi ne ya rawaito wani hadisin in ba ɗaliban ilimi ba ba wanda zai gane waye mai saburi ko kamar ka ce ahmad a cikin fatawa ta ahmad dan abdulhalim waye ahmad dan abdulhalim ibn taymiya amma su ba su ibn taymiya sunansa ahmad ba sun dauka <laughs> kawai ibnu taymiya shine shi ma ko ba ibnu taymiya ba sunansa bane can dangin su ne can wata kaka su ce take da wannan sunan shine kuma abin yayi ta bin family din su amma da ake cewa alasawa abin yayi ta bin su shikenan ko ya fito a dangin sai ya makalawa kansa to shi ma abin ya bi shi amma sunansa Ahmad bin Abdul Halim saboda haka in dai ba garin ku wani mummunan <laughs> abu suke yi ba ko kuma wani abu ne ai kafa mafi yawa ma da harkar addini da harkar siyasa da kowa ganin su ma ake faɗa ko yanzu yan majalisa ya dai ji an ce ta kai a ce dan a ce eh, kabo a ce eh, rogo a ce kaza sunan garin sa ake faɗa ko mu komandojin mu na hizba kowa sunan garin su muke faɗa shine zaka saurin gane shi a cikin mutane ba sai ka faɗi sunan da zai zo iri ɗaya ba to ina ga ba laifi bane kenan tun daga shi a shari'a ko gashi nan duk manyan malamai ana faɗa turmizi ai garin su ne tarmaz gari ne amma ga da turmuzin ya shahara sunan garin ko malamai ba sa ganin laifi a kira shi shi yasa za ka ga akan wa mutum suna hudu a shari'a mafi yawa ga mutum da suna hudu a ce misali sunansa muhammad a lakabinsa rasulullah alkunyarsa abul qasim mahaifarsa makka almakki hijirarsa madina ka gani haka haka ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam makki madani to haka nan sai a ce abu ta abdurrahman bin sakhar ad-dausi daus shine kabilar ad-dausi wani ce al-madani wani ce al-kufi hmm? to saboda haka wannan ba matsala don Allah malam ka bani shawara ina wa mijina soyayya har ta wuce iyaka amma baya gani a bata wuce iyaka ba tunda baya gani <laughs> to ai ke yanzu aikin sauke naki nauyin kullun abin da ya kamata mu gane nauyi biyu ne akwai nauyin miji akan mata akwai nauyin mata akan miji idan mijinki yana baki nauyinsa da Allah ya dora masa ke baki bayawa bai kamata shi ya daina ba tunda shi a littafinsa za a rubuta nasa ke ma yanzu wannan abin da kike kina yi ne don Allah ya saki annabi ya saki musulunci ya sa ki to ki ci gaba yanzu ke kike bin sa bashi ke naki nauyin ana ta tarbutawa kin sauki shi kuma da yake miki mu'amala da akasin abin da shari'a ta ce to shi ake rubutawa alhaki a cikin littafinsa saboda shi zai tashi da nasa alhakin kuma muna fata mutane su dinga ganin abin da iyalansu suke musu su ma suna walahunna mithlul lazi alaihinna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf me yasa Allah yake ta cewa bil ma'ruf a aure bil ma'ruf bil ma'ruf bil ma'ruf bil ma'ruf ta yawa cikin aure wa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko ah, wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf hunna min hasikantum min mujdikum wala tudaruhunna litudayiqu alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahunna fa in arfa'atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bi ma'ruf me yasa bi ma'ruf yayi yawa cikin aure saboda harka aure harka ce mai zurfi kuma asali an gina ta ne akan mawadda da rahama da sakina idan aka tsananta wa miji har ya zama yana zama da matarsa ne don tsoro ba don soyayya ba ko aka mata wa mace ta zama tana zama da mijinta ne don tsoro ba don soyayya ba to auren baya kima shi yasa mu muke ganin a tsananta akan harkar saki ya fi a tsananta akan harka aure in abin mutum ya ji diyar da zai biya auro to amma ya auro sai a ce sai ya rike dole tunda ya riga ya aura saboda in ka kula suratul talaqi dokokin da ta kawo na saki suna da tsanani farko dai ma aka kira annabi kai babu a kira ka ba ma ka ce ya yi wannan biyu sai kuma ka ce iza dallaqatum annisa'a fadalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sana la ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala ya na illa an ya ati ne fashatin sai ce wa tilka la. wannan hududullah ɗin wajen saki mutane kawai suna ketata dalili kankani sai a saki mace kuma a kore ta daga gidan kuma a kori 'ya'yan za ku zora shekara talatin da mace kawai lokaci guda mutu ce kwashe kayan ke fita ta fita ta je ina ka cinye mata ƙuruciya ta zazzage maka abin cikinta kamar yadda bintu sa'alaba ta gaya annabi ta ce ya rasulallah mijina ya ya cinye min kuruciya na zazzage masa da iyayen ciki na sai da ya gabani da amfani yanzu ya ce wa yayi min zihari in san da dare min annabi ya ce to ai sai ki san da dare miki din ta ce wallahi ba zan san da dare min ba to wallahi ba inda za ni sai Allah ya bani mafita annabi ce a baki da wata mafita haka ake yi dama in mutum ya mace zahari aure ya kare ta ce a'a wallahi sai Allah ya canza hukuncin nan yau ba inda za ni wallahi dan ban san inda za ni ba annabi ce ki tafi take ba zan tafi ba sai jibril ya zo Allah ce qad sami Allah qaulan lati tujadiluka me ma'anan tujadiluka kana faɗa tana faɗa amma fi me fi zaujiha ba gima ta zo ba amma so take mijin nan nata a ka a bashi ya tafi kawai ya cinye mata kuruciya wa tashtaki ila Allah idan ta sai kuma ta daga ta ce Allah kana fa gani na gama ya gama da ni ya ba wanda zai zo zance gidana ba wanda zai so ni na tsufa na gama masa hidima na yi girki na yi wanki na yi aiki na yi niƙa na yi daka na yi surfe to ina zane yanzu sa'ala ce wa tashtaki ilallah wallahu ya yasma'u haura kuma duk wannan tattauna da kuke Allah ce ina ji inna Allah sami'un basir ce to ga hukunci allazina yuzahiruna min nisa'ihim sun mai لما lima ƙalu fata hariru raƙabacin min ƙabala an masa to allah ya ce to ga doka wannan zihari da da in an yi shi ya zama saki uku ba aure har abada allah ya ce to na rushe shi yanzu na mai da shi wanda di ya ce jikin matarsa ya kama da na babarsa to ya faɗi muguwan magana dan eh, um, in ummahatum illa la'i waladinahum babaka ita ce wacce ta tsugunna ta haife ka ba matarka ba wa innam ne yaquluna munkaran min alqawli wa zura wannan magana mummuna ce kuma to sai Allah ya ce amma ga mafita ka ciyar da miskini 60 in ka sake faɗa irin wannan kafin matarka ta koma gidanka idan ba za ka iya ci da kai azumi 60 ba ka ka yanta baiwa to sai ta ce alhamdulillah sai aka kira mijin aka ce matarka za ta koma amma sai kai azumi su ce ce wala ɗaya ma ni ba zan iya ba <laughs> aka ce to ka da muskini su ce ce ko sisi ba ni da shi ta ce a a tsaya ni ina da kuɗi zan baka kuɗin da za ka ciyar da muskini sittin ka mai da ni ɗakina ce to ga kuɗi aka ciwo muskini sittin matar ta ciyar da su ta koma ɗakinta to kaga harkar harkar abin nan ba harka ce ta abin nan ba shi sa muke ta tattauna da dokokin da sarki ya yi ake ta samun karo da abin da muke faɗa da abin da ake ka a cikin dokar amma yanzu mun cire gurare 36 daga ciki akwai duk inda aka ce awa mutum bulala ko a ɗaure shi ko a yi kaza a harka aure ba bulala ba duka ba tara yanzu daga cikin doka a shafi na biyu cewa idan mutum kana neman aure kamar ni da kai sai muka shiga neman aure kai wata kila dan boko ne ni ko malamin islamiya ne babanta ko ba san wani iri bane sai ka fara neman ta kai to ta ji an ci an shigo ya ce daura ne yake son ta kai kai ai mu tura wannan misali sau da haka ka fara dan kashe kudinka kawai shi kenan sai uban ya ce to kai duk na maka alkawari zan baka amma gaskiya na fasa da ka kasan da dare maka wannan malamin zamba shi ya fi ka shahara ya fi ka amfani sai ture ka to sai dokar ta ce shi uban a yi masa bulala talatin ko a yi masa tarar dubu ishirin ko a masa ɗaurin wata uku ko a haɗa masa ukun gaba ɗaya ni kuma ai mun bulala goma ko ai tare dubu goma ko tsarin wata uku ko aimin guda ukun gaba ɗaya tunda na zo na nemi aure bayan kayi baiko to shi ko matsalar baiko duk da laifi ne mutum yana neman aure ka nema amma a wani lokaci ai ga sahabbai uku sun nemi aure lokaci guda ban ma san waye farko ba da ma'awiya da abu jahamin da usamatu bin zai kuma a ƙarshe annabi ya zaɓa mata ɗaya ko malamai suka ce idan kaga dan bid'a yana so ya auri yan wani ahli sunna gashi ya kama zuciyarta ya halatta ka je ko da yana nema ka je ka shiga ka kada shi domin ka fi shi cancanta suka ce saboda haka idan dalili ya sa ka shiga neman aure akan wani za a duba dalili amma in duk darajar ku daya duk matsayin ku daya duk aqidar ku daya to bai kamata yana nema ka shiga ba sai ka bari tukunna an ba a daidaita da shi ba an sallame shi ko ka biyo ta wajen babarta ta kaje ka ɗan yi kyauta a can so haka sai a canza mata ra'ayi ta ture shi in wannan suka yi wannan su suka ga dama amma kai ka shiga ka tunkuɗe shi bai halatta ba in kuma ka tunkuɗe shi da ƙarfi aka yi auren da kai to abinda malamai suka kawo ƙauli uku ne na farko a fasa auren a ruguje auren naka kai na biyu idan ta riga ta tare to auren yayi amma har yanzu akwai alhakin wancan da sai da ya shekaru yana wahala ka zo ka ture shi ko kuma da uku idan an ɗaura auren ma a fasa shi ko ta tare din ma a fasa auren a ruguje shi ɗaya daga cikin maganganun su muka samu na fuka hawa akan wannan amma cewan a harkar aure a shigo da bulala guri ɗaya ne ma ni inda suka faɗa a dokar inda suka ce ai bulala inda na gamsu ai bulala shine wanda ya auren mutu'a gaisuwa <laughs> to wanda ya auren muta in aka kama shi ya auren muta a yi masa bulala 20 aba <laughs> ko a ɗaure shi wata uku ko a haɗa masa duka biyun ta auren mutu'a dama da da da to su kawo kuma nikahul muhallil ba wanda shi ma layin su ɗaya da auren mutu'a mutum ya sake su saki uku su haɗa baki da wani ya je ya aure ta don ya sako ta shi ya aura sana shafi na biyu sun ce ba za a aure shafi na biyu lamba ta shida ba za a aurar da mace ko namiji ba sai kowannen ya kai shekara goma sha bakwai to wannan je na faɗa daily trust sun buga na ce ya saba abu shida a jere na farko ya saba ƙur'ani Allah ya ce wajen idda wallahi lam yahidna lam yahidna dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaki in ka auri wacce bata fara jinin al'ada ba ta shine wata uku to inda Allah bai da a aurar da karamar yarinya ba da ba zai faɗi ta cin alkur'ani ba na biyu ya saba hadisi a bukhari karara manzo Allah ya auri Aisha tana shekara shida ba zan yadda a saka cewa wanda ya auri yarinyar da bata kai shekara sha bakwai ba ya yi laifi don kada 'ya'yanmu su ɗauka annabi ya yi laifin suka karanta a hadisi ba za mu yadda a laifantar da annabi ba ko jariri ya annabi ya ce aura wallahi za mu aura in duk duniyan nan za su cika mu da surutu in dai mun yi abin da Allah da manzon sa yadda babu zai mu toshe kunnen mu dan ba za su tambaye mu a kabari ba Allah ne kadai zai mana tambaya da ba ruwan mu da zagin da gabas da yamma da kudu da arewa da jarida da arna da kafirai da ku duk su zage mu Allah da na uku ya saba ijima'i a cikin uh, ibn rushida cikin Bidatin mujtahid da kuma abin nan ibn hazimin a cikin al-ijma da kuma muguni na ibn qudama sun hakaito ijma'i cewa dukkan malaman duniya sun haɗu akan shekaru ba su da tasiri a cikin harka aure ana aurar da mace ne lokacin da ya fi maslaha mu kuma muke samun yan sha biyar sha hudu suna haihuwa da cikin shege mu muka san wannan tunda mu ake kawo yayin shegun an tsinta to saboda haka kaga wannan ba zai ya saba wannan sanan na hudu ya saba wa ma al'adanmu na ce duk ɗan shekara hamsin ya koma gidan babasa tana da rai ko sittin ko saba'in ya tambaye ta baba wai kina shekara nawa aka muke aure in dai ba fulata na ce ko ba ya ce ko bahaushiya ya ce ko ko ko didde na yankin namu to ba wata babakka da za ta ce da ta kai sha bakwai baban ta mata aure to aka ta haife ka haka zo babban mutum haka ke turanci kake larabci sannan na biyar scientifically da ake dangana abin cewa wai an yi wa yarinya aure tana karama za ta yi fitsari karya ne yoyon fitsari yakan zo ne saboda doguwan naƙuda idan inda mace take yi saka ga mafi yawa 'yan ƙauye ake samu da wannan saboda suna nesa da asibiti wannan laifin gwamnati ne da ba ta yin asibitoci da yawa a inda jama'a suke ko kuma laifin maza da mace tana ta naƙuda a ƙi maza ɗauke ta a kai ta asibiti sai a zo da masu al'ada a sa wuƙa a sa reza a ce ai za ta haihu ai akwai wata gwanar ungozoma a kai ta asibiti likitoci su duba wata ran fitsari take ji fitsarin ya ci ta kuma ga ɗa ya toshe inda fitsarin zai fito sai fitsarin ya huda inda zai fita da kansa daga nan sai a samu yawan fitsari da sauran abubuwa da ake ta faɗa amma ba magana aure ba ne in magana aure na da duk iyayenmu sun samu wannan larurar sau da aka babu wannan sannan kuma duk duniya ma kai duk duniya ba wata magana ta hankali ko ta likita wacce ta ce mace ba ta isa a mata aure ba sai ta kai shekara sha babu wannan kawai turawa ne saboda suna so yara su balaga sosai su ma fara sanin namiji a waje watakila tunda sun zo da abubuwan iskanci iri-iri kawai suke so su danna wannan to in muka sa wannan kamar mun goyi bayan su da aka yi sa muka kalubalanci wannan cewa a cire shi sharaɗin ƙara aure shi ƙara aure duk wanda zai ƙara ya sani sana'a da lafiya ne sharaɗin ƙarin aure kana da sana'a kana da lafiya lafiya za ta baka dama ka biya mata hakinta na auratayya sana'a za ta sa ka samu abin da za ka ci da ita amma idan aka sa irin sharaɗin da maroko suka sa cewa ba za ka ƙara aure ba sai in ta farko ba ta haihuwa ba za ka ƙara aure ba sai in ta farko ba ta da lafiya ba za ka ƙara aure ba sai kana da gida biyu in za ka yi ta uku sai kana da gidaje daban-daban guda uku in za ka taɓa sai kana da gidaje daban-daban guda hudu sannan ne za ka yi to sannan kuma sai matakka ta amince to yanzu waye matarsa za ta amince ya ƙara aure akwai wata kisa da suka kawo a kasar ce akwai matar da ta zo tana son wani sai ce to kin san matsalar wallahi sai matata ta yadda su ce to ya zai ce kawai ki je ki ta lallashin ta ki ta mata kyauta har ta amince ta je kotu ta faɗa ta yadda matar take cewa sai da ta shekara biyar tana yi wa matar nan kyauta tana lalla har zuwa take ta durƙusa kafafuwanta a ƙasa tana begenta ta yadda mijinta ya aure ta sai ta ce okay to bari zan duba ki tafi sai na duba sai da ta karɓi kuɗi a hannunta mai yawa sannan da kyar ta ce ta rubuta aka kai alkali cewa ta amince a ƙara to wannan tsananta dokar da suka yi ta aure sai ba wa zina kuma lasisi sai zama yanzu duk afirka ba ƙasar da suke da shegu irin maroko duk afirka ba ƙasa mai yawan shegu irinsu to sai zama yanzu abin ya dame su suna so su zo su janya waɗannan dokoki da suka kakaba waɗanda suka hana mutum ƙara mace ta biyu da sauƙi kuma su kuma wasu 'yan boko su kuma sun wa dokar suna ta yaƙi cewa sai an batta saboda ita wannan kuma tana ba su dama su tuna dama mafi yawa za ka ga waɗanda suka wadatu da mace ɗaiɗe ko masu tsoron Allah ko mazinata shi yasa shi bature tunda yana zina shi baya so ka kara aure sai ka aje daya eh sannan ka fita waje kuma kai girlfriends ko uh, kutub da aka tambaye shi a amurka me yasa kuka ce namiji mata hudu ce saboda ban haramta zina ne mun haramta zina ne kawai bambancin mu da ku ku zina halacce mu haramci to tunda an haramta mutum zina sai aka bashi dama ya kara kuko da kuka halatta ko mu da mun halatta zina me kuma zaka ta tara wani iyali ba ka fito waje kai ta shegantaka ka ba to saboda haka wannan shine matsala to muna bi daya bayan daya muna ga musu da sun shawarce mu mu da muke cikin talakawa muke jin bukatun su da waɗannan abun ba su ya kamata a yi wa dokokin ba ko za a yi duk waɗannan ba su suka dame mu ba da mu da alƙalai mu ne ake yawan kawo wa kes muka fi sanin damuwar mu damuwar da tafi damu ma akan saki ne da kuma zubar da 'ya'ya da ake yi bayan an rabu ba a ba su kyakkyawan makoma mutum yana da hali ya saki matarsa da 'ya'ya ce ta kwashe su ta tafi ta zo su ta kasa ci da su su ta gararan ba akan titi to wannan mu ya kamata a duba mana ya fi muhimmanci sannan sai satifikar guda uku da muke ga santoci diya kamata ya zama an buɗe santocin koyar da aure akwai abubuwa guda ɗari biyu da muka rubuta wanda ya kamata kafin mutum ya aure ya san su to sai a ce duk uba ya sanar ba zan yadda ka zo zance wajen yata ba sai ka je santar dar tauhid inda ake koyar da kaza ko santar ansarus sunna a fage ko santar kaza ka yi certificate kamar yadda za ka ga an ka zo ɗaukan aiki akan ce ina certificate ɗinka na kaza to sai ka je an koya ma auren ma tukunna me ma yasa ake auren me manufa yin auren sannan na biyu sai ka je asibitin gwamnati an gwada ka kuma a sa doka duk likitan da ya baka certificate bai gwada ka ba ka bashi cin hanci kamar yadda ake bada yellow card a airport ka bada 200 a baka yellow card an yi na ga wannan abun wato na kina ba da ɗari biya iya fara a samun yellow card ɗin nan kawai sai na sauka a ghana na zuwa ka duba fasfot ɗina ina yellow card na ce me yellow card aka ce irin wannan na ce a babu za ka ce to aje can a tsira ma allura na ce wa haba abu wanda zai tsira ma allura a duniyar nan hato in ba ka san allura ka biya dubu biyar da ɗari biyar shikenan sai a buga maka stamfi ka wuce na ce in na biya dubu biyar ɗari biyar ɗin ba za a tsira ma allura ba ka ce eh na zaro dubu biyar ɗari biyar na ba shi aka buga maka ce to yanzu wannan wannan ko ina ka shiga da shi lafiyar kalau na ce a dubu biyar da ɗari biyar to ka wani ya zama aikin banza tun da ba wanda ya gwada ni ya san ina da ciwon eh, malaria ko ba ni da shi dubu biyar ce ta ba dama na wuce wannan aikin banza ne a najeriya kuma ɗari biyu amma a gane dubu biyar da ɗari biyar a ni da na biya ɗari biyu ma a nan da to saboda haka to certificate ɗin lafiya ba za mu yadda yadda ake yellow card a airport a dinga yin sa ba dole sai ka je asibiti ko ba private ba na gwamnati kuma likitan da ya sa hannu sai ya yi sign idan bayan an baka certificate din nan sai muka same ka da ciwon da likita ya ce ba ka da shi daga date ɗin. to wannan likitan da ya sa hannu sai ya tafi kotu ya yi firzin don ya ba da dama ka tafi da cutar da za ka sama wani to wannan satifiket guda biyu sannan satifiket na uku shi kuma shaida za ka kawo a rubuce cewa makotanka guda biyu sun yadda kai mutumin kirki ne an baka aure baka wasa sannan kana da sana'a a guri kaza waɗannan suka samu sana'a ka da kirkinka tun da dama annabi ya ci a duba kirki ya ci a duba sana'a waɗannan da aka faɗo duka ba wanda ya saba musulunci sana'arka ilimi kafin ka shiga abu lafiya don kaka sa mata ciwo sana'a da kirki waɗannan sun isa ba mutum aure kuma za a iya yin aure da mai arziki ya tsiyace kuma za a iya yi da matsiyaci ya arziki sannan lissafin da muka yi mafi yawan masu kuɗi da yawa ba sa iyali da yawa talakan nan ne dai da yake rigima din nan da muke ga ya kamata ya daina wannan rigima shi yake rigimar kuma shi yake rikewa kuma an aka yi aure miliyan wanda yake mutuwa baya kaiwa dubu ɗari tunda an rike kuwa dubu casa'in kaga kenan wannan dubu ɗari da aka saki ya kamata a zo a ga hanyar da yasa aka sake su a gyara ya fi sauƙi da a toshe wa talakan shi da yake auren kofar yi shi ko mai arzikin ba zai ba na ce yanzu kawo misali ka ɗauka tun daga kan gwamna da manyan 'yan majalisa da manyan masu kuɗi duk matansu ɗaiɗe in za a mana talaka mu daina ƙara wato su sai an musu doka kowa sai yi hudu Allah domin su suna da halin da in ana yin hamsin ma za su iya riƙewa amma matansu sun makale su ɗaiɗe sun hana su su ƙara kuma shi talaka da zai ƙara ɗin ya rage 'ya'yan talakawa kuma dama kai talaka ai ita ma ya talakance ita ma a gidansu ba cika sharaɗin da za a sama ɗin ba <laughs> ko akwai in ta ce sai an bata gida biyu ita babanta da babanta gidansu biyu inda gidansu biyu ne ta babanta da babanta sai a ce ka samu mata biyu amma wata ba ma gida ba da ita da babanta da babanta da ƙannanta da yanta ɗakin su ɗaya kuma gidan haya ne <laughs> to subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa menene yake kara musu khushu'i din tasirantuwarsu da jin karatun alkur'ani ko tasirantuwarsu da jin wa'azi wanda aka yi shi ko da abin da izo a cikin alkur'ani mai girma ko kuma wanda izo a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yabkuna suna yin kuka ai baki na min la kuma an yi amfani da kalmar waya khirruna lil azqani domin ka tafi sujjada kana sunkuyowa haɓakka ta fi kusa da ƙasa fiye da goshinka to sai aka gabatar da abin da ya fi kusa da ƙasa fiye da goshi ɗin kaga in ka taho haɓar kama ita ce a ƙasa amma ko goshin da yake zuwa abinda ake nufi a nan dai suna masu uh, faduwa